Ilimi mabuɗin rayuwa. A cikin shirin namu na yau, mun karɓi bakoncin matashi Laminu Idris, wanda ke gudanar da karatun shi a fannin lissafi a ƙasar Birtaniya. Mun samu tattaunawa da shi dangane da yadda karatun shi ke gudana, da kuma hanyoyi da yake ganin za a inganta karatu ba a Najeriya kaɗai ba a baki ɗaya ƙasashen Afirka. na Laminu Idris, mutumin ƙaurin namo da jihar Zamfara da ke Najeriya. kuma ina aiki a Federal University sau da ke zamfara Najeriya. Sannan kuma ɗalibi ne da ke karatun digirin digirge na fannin lissahi wato PhD in Mathematics a nan University of Sheffield da ke United Kingdom. To, lamidu za mu so mu san a takaice a yadda karatun ka ya gudana daga matakin sakandare har digirinka na farko a inda kai da kuma yan fanni ka karanta. a gaskiya ni na yi makarantar gwamnati ne a ƙauren na moda da ake kira na moda model primary school ƙauren na moda daga nan na je na moda bay secondary school ƙauren na moda na yi jss na sannan na wuce government science secondary school gwadabawa da ke sokoto daga nan na je makarantar kimiyya da kere-kere da ke sarrafa technic ƙauren na moda inda na yi diploma ta ta ƙididdiga wato daga nan na wuce jami'ar kere-kere ta mina da ake kira Federal University of Technology mina inda na yi digiri na na farko a kan lissafi a kwamfuta sannan kuma a nan gurin na fara aiki na karantarwa sai kuma na yi digiri na na biyu fannin lissafi sannan yanzu ni a nan da na fara ma a sokoto yaji na sai kuma na bari na zo a nan University of Sheffield United Kingdom. To yanzu yadda kake gudanar da karatunka a nan ƙasar Burtaniya idan aka ɗauki tsari da ake da shi a nan ƙasar da kuma tsari da ake da shi a gida Najeriya ta ya suka bambanta? Ba ka haɗa su ko kaɗan ko kaɗan don karatun da nake a lokacin da na zo na in fara da na haɗu da supervisor na abin da ta fara da ni bincike a kan lissafin sai na ga akwai rata mai yawa wato vacuum da ya kamata sai an ciki sai da ta bani littattafai na je wajen wata biyu zuwa uku ina karatu a kansu ta ce ai ba za a fara ba sai an san su mu a can gida najeriya za ka isko ya ana lissafin ana kallon shi ne a matsayin lambobi da sauransu su kuma na ana kallon shi ne ya za a yi a yi amfani da shi ga rayuwa ko kuma a kalle shi ga ido kuru-kuru ka gano me yake magana a kai shi a bambanci gaskiya To da dama matasa musamman a gida Najeriya idan aka yi maganar watan ainihin shi lissafi lissafi zaka ji ana cewa a ah, ai lissafi wahala gare shi aini bana son lissafi a takaice menene wahalar da lissafin nan ya kunsa? To gaskiya wahalar da ya kunsa ni dai a nawa kallo na ɗai kasan ita baiwa ta Allah kala kala ce. Duk yadda abu yake da wahala ya Allah ya sauke ma shi za ka ga yana da sauki. Sannan kuma ya danganta da irin kalan malaman da ka samu da kuma irin interest ɗin da mutum yake da shi amma dai gaskiya na ta allaka abubuwan ga abubuwa guda biyu baiwa da Allah ya ba mutum da kuma irin malamai waɗanda suka yi encouraging ɗin shi da abin gaskiya shi shine wahalhaluni da nake kallo manya Okay, idan aka ɗauki shi fannin lissafi za a iya cewa wani fanni ne wanda idan mutum yana da ƙwazo zai iya same shi cikin sauƙi kenan. Eh gaskiya aka so ita harka ta duniya babu abin da za ka sa ƙwazo wanda Allah ba zai taimake ka ba sai dai kuma shi kasan dan adam da yawa za ga mutum yana kan kwazo akan abu amma in Allah bai hore mishi babu yadda za amma dai idan mutum ya sa juriya da naci da hakuri to ubangiji insha Allah zai taimake shi ga cewa ya samu abun cikin sauki ko da bai same sosai ba zai same towards some level wani mataki da za a ganin cewa insha Allah kwazon shi ya kai shi ga samu wannan abin duniya